بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haɗuwa a wannan majalisi na tafsiri a wannan gidan tv na jakada a wannan majalisi wanda shine majalisi na tara a wannan rana wacce ita ce ranar sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ranar shida ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ishirin mun taru domin ci gaba da tafsirin alkur'ani inda muke karatu a cikin suratul fajr idan ba a manta ba a jiya mun tsaya daidai ƙarshen kissar samudawa inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يوزا متاشدة آية تكين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد نعم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الله سبحانه وتعالى يكتشف وفرعون ذي الأوتاد لكم فرعون wanda yake da sojoji waɗanda suke da tsananin ƙarfi. Allazi na tsaro filbilat su ne waɗanda suka yi ɗagawa suka wuce gona da iri a cikin garuruwa. aksaru fi al-fasad kuma suka yawaita yin banna a ciki asalin kalmar fir'auna suna ne na duk wani sarki wanda ya karɓi sarautar misra wato egypt a wancan lokacin kamar yadda a idan mutum ya zama sarki a rum ake ce mai kaisar idan kuma a farisa ne ake ce mai kisra to haka idan mutum ya zamanto cewa ya zama sarki a misir a wancan lokacin ana ce masa fir'auna amma a cikin waɗannan ayoyin da kuma ayoyin alkur'ani gaba ɗaya to in aka yi magana fir'auna ana magana game da fir'auna wanda ya yi zamani da annabi musa fir'auna wanda ya yi zamani da annabi musa ya kasance a ja'irin mutum ya kasance kuma mutum maɓarnaci wanda kamar yadda malamai suka yi bayani asali bokan fir'auna ne ya ba shi labari cewa akwai wani yaro da za a haifa wanda ka zai tafi ta hanyar shi wannan ya sa fir'auna ya yi umarni da cewa duk wani yaro da aka haifa daga cikin banu isra'ila to a kashe shi saboda an ce masa yaron zai fito ne daga cikin banu isra'ila kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suwatul qasas qasimim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun zamu karanta maka labarin annabi Musa da fir'auna da gaskiya liqaumin yu'minun ga waɗanda suka yi imani sai ce inna fir'auna ala fil ard waj'al alaha shi'an يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين تبس فرعون يا يدغاوا يا girman kai a bayan ƙasa ya sanya mutane kashi biyu idan mata ne yana ƙyale su idan kuma maza ne to zai kashe su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yadda aka haifi annabi Musa da kuma yadda ta kasance kamar yadda yake cewa wa auhaina ila ummi Musa an arbi'i muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa muka ce ki shayar da shi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin amma idan kika ji tsoron wani abu zai iya samun sa to ki damu kawai ki saka shi a cikin sunduki ki jefa shi a cikin ruwa mu za mu dawo muke da shi kuma za mu sanya shi daga cikin manzanni saboda haka haka kuwa ta yi ta jefa shi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin suratul qasas din yake cewa fal taqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana sai mutanen fir'auna a lokacin kamar yadda wasu kissoshi suka bayyana sun fita ya ya yawon shakatawa kawai sai suka ga igiyar ruwa ta taho da ta taho da sunduki ana budawa sai aka ga yaro shi ne Allah yake cewa suka tsince shi ne ya kona lahum aduwan wa hazana domin ya zama musu bakin ciki ya kuma zama abokin gabansu yace inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in da fir'auna da hamana wanda shi hamana yana matsayin waziri ne ga fir'auna sun kasance masu kuskure saboda haka mahaifi annabi musa hankalin ta ya tashi kamar da allah yake cewa wa asu hafu a ummi musa fariga in ka da tubdi bihi laula an raba rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin mahaifiya annabi musa ta kasance cikin tsoro saboda an haifi yaro jinjiri ba wanda zai ba shi nono ba komai kuma an jefa shi a cikin ruwa kaga za ta gwammace ma gara a yanka shi saboda in an yanka shi ta riga ta san ya mutu ta dangana amma yanzu bata san me yake faruwa da shi ba wannan yasa ta ce da mahaifi ta ce da yayan shi kusi ma'ana kusi shine ki je ki ci gaba da bibiyar labarin shi saboda haka sai ya zamanto cewa yayan shi kawai sai ta ji labarin cewa ga wani jinjiri can an tsince shi a gidan fir'auna kuma lokacin da aka tsince shi a su ita matar fir'auna asiya kenan ta nemi cewa ya bar shi tun da ba su da ɗa sai su amfani da shi a matsayin ɗa saboda haka mai da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa wa haramna alaihi marabi min qabl muka haramta masa duk waɗanda za su ba shi nono yake an san nona saboda haka ita wannan yayar tashi ta take cewa da gidan fir'auna bana nuna muku wani gida ba wanda za su iya shayar da shi saboda haka sai aka kirawo mata mataye kowace ta zo yake an nonanta mahaifiyar annabi musa tana zuwa sai ya anshi nonanta saboda ni'ima irin ta Allah Allah yake cewa faradadnahu ila ummihi kai ka qarra ainuha wala tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun sai muka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa ba don komai ba illa saboda ya zamanto cewa idan ta ya yi sanyi kada ta bakin ciki annabi musa haka mahaifiyarsa take zuwa ta shayar da shi ta bashi a gidan fir'auna ana biyan ta kuɗi kaga gaba ta kai haka ya girma a gidan fir'auna kamar yadda suke faɗa akwai lokacin da fir'auna ya yi kokwanto a kan shi yake tunanin anya wannan yaron ba shi ne wanda za a aiko mulkin nan ya tafi ta hanyarsa ba sai ajiye mai wuta da dabino ya ga wanne zai ɗauka wannan kisa ba ta zuwa ƙur'ani ba amma malamai suna faɗanta har zai ɗauki dabina sai jibrilu ya sa shi ya ɗauki wuta sai ya sa a bakin shi wannan yana daga cikin dalilan da ya sa yake da in'ina ba shi da fasaha a lokacin da zai yi magana ala kulli hal Alawu Musa ya ci gaba da zama a cikin gidan Fir'auna abubuwan da ake yi na zalunci ba sa birki shi. Saboda haka ranar nan ya fita cikin gari kawai sai ya ga wasu mutum biyu suna faɗa. Ɗaya ɗan ƙabilarsa ne ɗaya kuma ɗan ƙabilar Fir'auna ne. Wato ɗaya bani Isra'ila ne ɗaya kuma baƙi ne. Saboda haka sai shi ɗan ƙabilar annabi Musa sai ya nemi cewa annabi musa ya taimaka masa saboda haka annabi musa ya shiga taimako yana dukan mutumin kawai ya faɗi ya mutu annabi musa ya ji daɗin abin da ya faru ba ya ce rabbi bima an amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimi ya ce rabbi ghafirli rabbi inni zalamtu nafsi faghfir faghfara la innahu huwal ghafurur rahim ala kulli hal annabi musa yana nan kawai sai ya sake ganin wannan mutumin da ya taimaka masa ajiya suna faɗa da wani alau musa da ya taho kawai mutumin sai ya zaci sai alau musa ya ce masa kai dai mutumin banza ne inna kala ga wuyin bi. lokacin da annabi musa ya taho ya fuskanto su sai mutumin ya ji tsoron ko shi ne za a daka saboda haka sai ya tona asirin da yake ɓoye sai ce ya musa a turidu an ta ni kama ta nafsan bil ams in turidu illa an ta kuna jabbaran fil wa ma turidu an ta kuna min al yanzu ya kai musa so kake nima ka kashe ni irin yadda ka kashe rai jiya shikenan akwai wasu daga cikin mutanen fir'auna suna kuka kawai sai suka je suka gaya wa fir'auna cewa ai wannan yaron da yake gidanka shine wanda ya yi wannan aika-aika ala kulli hal annabi Musa yana nan kawai wani mutum ya zo ya same shi ce masa innal mala'a la ya'tamiruna bika innal mala'a ya'tamiruna bika fakhruj inni laka minan nasihin tabbas na ji council ɗin fir'auna suna shawara za su kashe ka saboda kai maza maza ka fita da haka nan musa ya fita daga misra kamar yadda suke cewa malaman tarihi bai san ma inda zai tafi ba Na haka kawai ya kama hanyar madiyana an ce ko takalmi ma babu a kafin shi don haka da ya tafi ya je a madiyana sai ya tsaya daidai wata rijiya sai ya ga mutane suna ɗiban ruwa wasu 'yan mata kuma sun yi gefe sai tambaye su ya ce ko me labarin ku sai suka ce mu ba ma ɗiban ruwa har sai kowa ya gama wa na shekun kabir mahaifinmu tsoho ne saboda haka shi yasa mu ne muke zuwa mu ɗebi ruwa ala hal annabi musa ya ɗage marfin rijiyar wanda sai majiya ƙarfi ne suke ɗagewa ya zuba musu ruwa saboda haka suka ɗebi ruwan nan suka tafi shi kuma ya zauna ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah duk abin da ka saukan min da shi ne alkhairi ni mabukaci ne izuwa ga haka Annabi Musa yana nan a zaune sai ɗaya daga cikin yara matan nan da ya ce makawa sai ta zo sai take cewa inna abi yad'uka ka ajra ma saqaita lana babanmu ne dama ya ce na kira ka domin ya saka maka abin da ka yi mana na alkhairi saboda haka da suka je sai ya bawa mahaifin su labarin abin da ya faru sai mahaifin ya ce la ta khaf na jauta min alqawmin zalimi kada ka ji tsoro tabbas ka tsira daga hannun azzalimai saboda haka sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan take cewa babanmu me zai hana ka mazar da shi ɗan ƙwadugo saboda inna khaira manista a jirtar ƙauyen amin saboda mafificin wanda za a ɗauka ya zama ɗan ƙwadugo shine mutumin da yake mai ƙarfi kuma amintacci saboda haka sai uban yake cewa inni uridu an unki haka ihdab na tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj ina so zaka yi mun haya ta shekara takwas ni kuma zan baka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan na guda biyu in ka yi shekara goma kuma wannan daga kai yake amma ni dai ba zan takura maka ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi inna musa ajjara nafsahu li tu'mati batnihi wa iffati farji musa dan uwana ya sha ya zauna yayi yi kwadugo ba da wani abu illa domin kawai ya samu kamewa daga zina kuma illa domin ya zamanto cewa ya ciyar da cikin shi Alakulli hal haka annabi Musa ya zauna har ya kammala waɗannan shekaru bayan ya gama waɗannan shekaru shi ne sai ya kama hanyar komawa Misra kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa falamma ƙaza Musa al'ajala. wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara da ya gama wannan zaman yana tafiya da iyalansa kawai sai ya hangi wata wuta sai ce da iyalansa ku zauna a nan la'alli atikum minha da qabatin aw ajidu ala nari huda ba mamaki in zo muku da garwashi ta yiwu kuma ma na gane hanya saboda dare ne a lokacin Alau Musa yana zuwa daidai wutan nan kawai sai ya ji wuta tana magana innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budini wa aqimi salata li dhikri ni ne Allah ba wani sarki sai ni saboda ka tsayar da sallah saboda ambatuna na Musa yi mamaki ƙarin mamakin aka ce masa wa matil ka biya ni ya Musa wai mai a hannunka na dama ne qala hiya asaya أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى wannan ai sanda ta ce da ita nake amfani wajen kora dabbobi akwai wasu abubuwa kuma da nake yi da ita sai Allah ya ce jefa ta yana jefa ta kawai fa'iza hiya hayyatun tas'a kawai sai ta zama mucijiya tana tafiya saboda haka sai ya ji tsoro Allah ya ce masa la takhaf inni la yakhafu ladayya al mursalu kamar yadda zo a cikin suratun namli Allah ya ce masa kakka ji tsoro aini annabawa manzanni ba sa jin tsoro a ba a gabana ba iya nan ba ma za a tsaya wa adkhil yadaka fi jaybika bai bayda'a min su su'in ka saka hannunka a cikin aljihunka za ka fito da shi yana fari Allah ya ce masa ka burhana ni min rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin wannan da na baka ayoyi ne guda biyu na baka izuwa ga fir'auna da mutanensa saboda su fasikai ne dole a matsayinka na ɗan adam za ka ji nauyi za a aika ka wajen mutum wanda zai aika ka ya fi ka shi ya halicce kama kuma ya gaya maka cewa waɗannan mutanen mutanen banza ne annabi musa ana aiken shi sai ce rafi shrah ne sadiri wa yassir ni amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri to yace ya Allah ka yalwata min kirjina ka san waƙe min al'amurana ka warware min ɗaurin da yake cikin harshe na, don a fahimci magana ta. ya Allah ka sa wani mana ya taimaka min daga cikin mutane na wasu sun ce shi harun da nawa musa ya roƙa masa annabta wani a wajen shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala a taki a gurin ya yi afurobin ɗin annabta aka yadda aka ce ya je su tafi aka aika sojin fir'auna aka ce musu faƙula lahu ƙaunar layyin la'allahu ya tazakkaru a yarsha ku gaya musu ku gaya masa magana mai taushi ba mamaki yawa saboda haka suna zuwa da suka je wajen fir'auna sai fir'auna ya ce masa ha alam ka fina walidan wala bitta fina min umrika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين wata ba kai ne muka raine ka kana ɗan yaro ba kuma daga baya da ka zo kai aika aika daga baya ka zo ka tafi muka daina ganin ka ala fa'altu idan وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين yace eh haka ne kamar yadda ka faɗa Firauna haka ne ya faru na aikata saboda haka da na ji tsoron abin da za ku iya min shine na gudu bayan na gudu yanzu kuma Allah ya bani manzanci sai Firauna ya fara masa tambaya ya ce ma rabbul wani ubangijin da kake faɗa waye shi qala rabbu samawati wal ardi wa ma kuma in kuntum muqinin shine ubangijin sammai da ƙasai Fir'auna ya ce, Ala tasami'un, ba ku ji abin da wannan Musan yake faɗa ba ne? Kala rabbu kuma rabbu abaikum kuma awwalin Allah Musa ya ce ai shine ubangijin ku shine ubangijin iyayenku na farko qala inna kuma lalazi ursula ilaykum la majnun sai ce ka manzon nan da aka aiko muku da shi ma wakaci ne saboda haka sai annabi Musa ya ke cewa rabbul mashriqi wal magribi wa ma bai bainahuma in kuntum taqilun ai wannan ubangijin da ya aiko ni shine ubangijin mahuda rana da kuma mafaɗarta in dai kun kasance kuna hankalta fir'auna ya ji abin ba na ƙarewa ba ne ya ce la'ini ta fasta ilahan ghairi la'aj'alan na kaminal masuni in ka sake ba riƙe wani allah ba ni ba to zan saka daga cikin waɗanda za a sa a kurkuku nan Musa ya ce ko da na zo maka da aya ya ce eh, to zo da ita mu gani saboda haka nan Musa ya jefa wannan sandar ta zama macijiya ya jefa ya saka hannunsa sai ga shi ya fito fari hmm, shi ya ce kai inna hadha la sahirun alim wannan mai sihiri ne fa kuma sihirin ma masani ne a sihirin saboda haka tun da tsiri kake fata kama da shi ta ba matsala bari za mu tara maka masu tsiri saboda haka fir'auna ya tattaro masu tsiri ta kowane bangare domin a zuwa ƙura annabi musa da suka zo suka tattaro wajen annabi suka tattaro wajen fir'aun sai suka tambayi fir'auna suka ce masa to yanzu idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mun ci nasara a kan Musa ya za a yi da mu sai ya gaya musu wata kalma ta masu mulki ya ce innakum idan minal mukarrabi. za ku kasance daga cikin makusanta ka san a wajen masu mulki a sa ka cikin makusanta ya fi a baka mukami yanzu akwai waɗanda ake ce musu kafu gwamna akwai waɗanda kuma suna kusa da shugaban ƙasa su suke juya shi ko a najeriya yawancin gwamnatocin da ake yi kowane shugaban ƙasa akwai waɗanda suke juya shi saboda haka mai mulki ya sa ka cikin makusantansa komai za a yi da kai ya fi a ce ya baka wata kujera saboda haka annabi musa ya ce musu ku jefa mana ko dai ba ku shirya jefawa ba ne saboda haka suka jefa suka ce fi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun mun rantse da girman fir'auna mu ne za mu ci nasara saboda haka lokacin da suka jefa abubuwan su na sihiri suka yi ta kawal kawal a wuce fi nafsi fi fatan musa nau musa sai ya shiga cikin tsoro kulna la takhaf innaka antal a'la sai muka ce masa ka ji tsoro ai kai ne madaukaki saboda haka annabi musa yana jefa sandarsa kawai sandan nan sai ta laƙumi gaba ɗaya waɗannan kayan tsirin bayan ta laƙumi kuma kawai sai ta zo ta tsaya ha kawai masu tsirin nan sai suka faɗi suka yi sujjada me yasa suka sallama da wuri kamar yadda malaman tarihi suka faɗa abin da yasa suka sallama da wuri shine sun ga cewa gaskiya na farko dai ba san akwai masu sihiri waɗanda suka shahara a madiyana ba saboda shi musa madiyana kawai yanci na biyu kuma sun san da sihiri da sihiri in aka haɗu bugawa a ciki to me dalilin da ya sa a nan gurin kwata-kwata ba a buga ba tashi ɗaya aka cinye wasan saboda haka suka ce amanna bi rabbil alamin mu dai kai kawai mun yi imani da ubangijin talakai rabbi musa wa harun ubangijin musa da kuma harun mun yi imani da su a'a fir'auna ya ce amantun bihi qabla an azana lakum yanzu kun yi kuka imani da musa tun kafin na yi muku izini yace inna hadha la makrun makartumuhu fil madina ɗaya aya kuma innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr yace dama shine dai ya koya muku wannan sihir a ayar a arab kuma wannan wani makirci ne kuka yi domin ku fitar da 'yan birni daga cikin garinsu ala kulli hal fir'auna ya ce musu lauƙaɓɓe an na aidiya kuma rujula min filajin zan yayyance hannuwanku da ƙafafuwanku amma min filafin mana in na yanke ƙafar dama sai na yanke hannun hagu ko idan na yanke hannun hagu sai in yanke ƙafar dama aka sire ko na yanke ƙafar dama in yanke hannun hagu ko kuma hannun dama da ƙafa hagu suka ce ina lan nu'tiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi faqarana faqdi ma anta qad inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya ai mu kai fir'auna mu fa ba za mu taɓa fifita ka akan abin da ya zo mana na ayoyi bayyanannu ba saboda haka yanzu yadda za a yi kawai kai abin da ka ga dama inna latmau an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'mini ai mu muna fata ubangijinmu ya gafarta mana abin da muka yi tunda mu ne na farko kamar yadda suke cewa wa ma tana alaihi min as wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula dan haka masu sihiri dai sun imani fir'auna maimakon ya zamanto cewa ya samu nasara akan annabi musa yanzu an samu matsala maimakon ya samu nasara annabi musa ya ci nasara a kan shi domin zai yi tunanin ina ma da a ce kwata-kwata bai ma gayyato masu sihirin nan ba saboda inda bai gayyato su ba to zai zamanto cewa a alaƙa ce kawai tsakaninsa da annabi musa saboda haka insha Allah ta'ala a majalisi na goma na gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu ji yadda ta kaya menene ya faru bayan waɗannan masu sihiri sun yi imani kuma fir'auna ya tsorata su amma wannan tsoratawar da ya musu ba su ɗauke ta a bakin komai ba menene ya faru Shi ne abin da za mu ƙarasa ji a kistar fir'auna da kuma annabi musa allah subhanahu wata'ala yana yawan maimaita kistar fir'auna da annabi musa saboda kangararru ne su mutanen annabi musa don haka shi yasa ake yawan maimaita mana domin mu ji dalilin kangararsu da kuma abin da ta jawo musu sannan kuma annabi musa yana kusa da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya san al'ummar sosai da ce shi za mu amfana da kissarsa da yawa shi sa, babu kissa da Allah subhanahu ta'ala ya ta maimaita ta da faɗi kamar kissa annabi Musa da Fir'auna shi sa idan kuka duba hatta lokacin da aka je isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi sallah hamsin annabi musa ya haɗu da shi a sama da shida shi ne ya ce masa ya je a rage aka yi ta rage goma goma har ta dawo goma daga baya kuma annabi musa ya ce a je a sake ragewa aka rage biyar kuma annabi musa saboda ya san al'umma annabi sallallahu saboda an ba shi labarin ta ya ce biyar ɗin ma a rai annabi ya ce yana jin tsoron yana jin kunya ya koma wajen Allah ba a rage biyar ɗin ba kuma mutane da yawa yanzu ba sa iya yin biyar ɗin saboda haka shi ta Allah yake yawan maimaita mana domin mu amfana da fa'idoji masu yawa mu kuma kuma mai da suka yi shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da a tabbatar da zuciyarsa saboda ya ga duk irin abin da ƙurayshawa suka yi masa to mai sauƙi ne a kan abin da waɗannan mutanen suka yi wa annabi Musa. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari, godiya ta musamman ga gidan Tibon Jakada wanda suka ɗauki nauyin wannan shiri mai albarka. Allah ya sa wa gidan Tibon nan albarka, ya kuma haɗa mu a wasu darussan na gaba kafin lokacin da ke cewa, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.